Mataimakin shugaban na Najeriya wanda ya zanta da manema labarai bayan kaddamar da wasu ayyukan gwamnatin tarayya a nan Kano ya kwashe tsawon kwanaki uku yana ganawa da kungiyoyin 'yan siyasa daban-daban. Ya ce kamar yadda jami'an tsaron na Najeriya suka kwato kusan dukkanin kananan hukumomin da ke karkashin ikon kungiyar Boko Haram a jihohin Borno da Yobe da Adamawa. Haka za a ceto 'yan matan nan na sakandaren Chibok. A Adamawa State a da boko haram sun karbi lokal gaman wajen guda bakwai ne yau duk guda bakwai nan sun dawo suna hannun najeriya haka a borno state kusan lokar gama guda goma sha hudu ne ke hannun boko haram amma yau magana nan da muke yi lokar gama guda goma sha biyu sun dawo hannunmu kuma jiya jiyan nan ba ma lokal gaman an karɓa ta lokal gama guda goma sha uku kenan insha allahu saura goza ita ma za a karɓo ta haka insha allahu yan matan chibok ma za mu fito da su cikin yadda ubangiji Haka kuma Alhaji na Sambo ya alakanta tafiyar hawainiya da aikin tagwayen hanyar Kano zuwa Maiduguri ke yi da ayyukan mayakan kungiyar ta Boko Haram. Saboda wannan tashin hankalin da aka samu na Boko Haram, contractors din da suke wannan aikin an samu mishkiloli. Ina so in mu cewa a wajen Bauchi kwai lokacin da aka je aka yi atakin ɗinsu aka yi kidnapping turawa wajen guda biyar haka kuma a wajen yobe da maiduguri saboda wannan tashin hankalin na boko haram contractors din ba sa iya aiki in ba haka ba da yanzu an gama wannan aiki shine ne dalilin da ke jawo dangane da batun karatuwar zaɓuka masu zuwa kuwa mataimakin shugaban na najeriya ya musanta cewa jam'iyyar pdp na tsoron na'urar nan ta tantance masu jefa ƙuri'a da hukumar zaben najeriya ta bullo da ita bari in yi bayani wa duk jama'an najeriya da duniya ga baki daya pdp ba ta da tsoron komai a wannan zaben nan da za a yi kowane lungun ƙasar nan akwai pdp saboda ka pdp ba da wani tsoro tsoron me za mu ji abin da muke cewa a yi adalci wajen yin zaben nan ko da da me za a yi amfani da shi na farko tukuna shi wannan pbc din nan a tabbatar da cewa kowa ya samu saboda kowa adalci sannan sai shi maganan card reader din card reader din nan ai an yi testing a kowane zo kwamishina na inec na ibonyi sai da ya fito ya ga mutanen najeriya cewa zai sake yi dole zai sake yi a wasu wurare saboda akwai mishkila akwai kuma wurare da yawa da aka samu mishkila ka ji mu abin da muke cewa ba wai muna cewa ne a tattar kada amfani abu dokar kasar nan mai dokar kasa ta ce akan maganar electronic voting so yanzu irin shirin da aka yi mun tabbatar cewa kowa za a bashi hakkin shi na yin wannan zaɓe Alhaji Muhammad Nama Disamba kenan mataimakin shugaban Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.